لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم سنيا وما wa ma'abota الدين شرع ارسو دون هكا suna ايكي da ارسو saboda haka kar kai da mabiya wasu addinai su jayayya da kai ya kai wannan manzo dangane da shari'arka kai kafi su cancanta da gaskiya domin su ma'abota ƙarya ne kuma ka kira mutane zuwa kaɗai ta Allah hakika kana kan tafarkin madaidaici wanda babu karkata a cikinsa.